hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara bakwai wanda ya daidai da sha hudu ga watan shida shekara ta da da shida. mun haɗu a farfajiyar wannan makaranta ta alfaruk islamic academy da ke unguwar dosa cikin garin kaduna domin ci gaba da karatu a cikin littafin tafsirin suratul fatiha tare da 'yan uwa mata wanda wannan shine darasinmu na goma sha ɗaya daga farkon fara karatun littafin muna gaba ta kusa da ƙarshe na littafin shine balagatul ayati a jiya mun karanta na ɗaya na biyu na uku mun shiga na hudu na hudun tana da 'ya'ya mun yi na ɗaya na biyu na uku za mu tashi a na hudu insha Allah gaba ta hudun shine inda malam ya ce za mu fahimci balaga na azancin magana na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul fatiha a inda ya ce iyaka na abudu wa iyaka na Sa'in, kai kaɗai muke bautawa kuma gare ka kaɗai muke neman taimako to ƙarƙashinsa ne ta kawo mana fa'idojin ba ku manta ba za mu tashi inda ya ce wa fihi tikrar a cikin wannan aya akwai maimaici da Allah ya maimaita zance me aka maimaita shine faɗin iyaka Allah ta'ala ya ce iyaka na'budu sannan ya ƙara cewa iyaka wa iyaka nasta'inu kai kaɗai muke bauta ma da ya ce kuma gare ka muke neman taimako kun ga magana ta cika amma sai sake maimaita kuma gare ka kaɗai muke neman taimako kamar yadda kai kaɗai muke bauta ma to gare ka kaɗai muke neman taimako to wannan an samu takrar maimaici wa hadha takrar wannan maimaici ko na iyaka da aka samu a ayan tazo har so biyu tazo iyaka na'budu ta ƙara zuwa a iyaka nasta'in li'anna al-fi'laini mukhtalifani domin waɗannan fi'ilai ne guda biyu wanda suka saba wa juna fahta da kullu wahidin sai wannan yasa kowanne daga cikin waɗannan fi'ili na na'budu da nasta'in min huma ila ta'kidin wa ihtimam sai ya zamto ya buƙaci zuwa ga daga cikin su kowanne ya buƙaci karfafa da kuma nuna muhimmancin sa fa takraruhu li ta'kid dan haka maimaita iyyaka dinnan a wurin na'budu da ƙara maimaita shi a wurin iyyaka nasta'in li ta'kid Allah ta'ala yayi haka ne dan ya ƙara tabbatar da ƙarfin maganansa na cewa shi kaɗai ake bauta ma kuma shi kaɗai ake neman taimakon shi bi ma'ana kowani ya taimake ka da taimakon Allah ya taimake ka da Allah bai taimake ka ba ko kaje yana da shi ba zai iya taimakon kan ba kuma taimakon mai taimako idan ba Allah bane yana da iyaka amma taimakon ubangijin mutane bai da iyaka sai ina inda dan adam shi ya ƙare ba dai abin da ke wurin Allah ya kare ba an fahimci wannan ko Allah ta'ala na cewa ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin ba wani abu da ke tare da ku a wurinku in ji Allah subhanahu wa ta'ala face sai wannan abin ya ƙare amma abin da ke wurin Allah ba ya ƙarewa haka abin yake a ni'imomi hatta a halittarmu haka abin yake haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ce Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba Allah shine wanda ya halice min ba Allahu alladhi khalaqakum min ba'd min du'fin ko min da'fin Allah shi halice ku daga rauni yanzu da akwai jariri a nan gurin kun ga mu wata har tana fifita amma kila da akwai jariri a ganshi ba riga jikin sai kaji ana yaron nan fa mura zai kama shi saboda mu ƙarfin jikin mu ya sa zafi ma muke ji amma shi an jiman nan sai ki je yana jariri na atishawa a ce kuna aje shi a cikin sanyi ko a ce a kashe mishi fanka ke ko ba fanka sai dai ma ki canza daki to wannan rauni ne bai iya cin abinci sai an bashi thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwa daga nan sai kuma Allah ya sa mutum karfi zo shi ke iya tsaya ma kanshi har ya taimaka ma waninsa to ana nan ana nan kuma sun ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa ba. sai Allah ya sanya rauni ya zo na tsufa da shekaru da rashin lafiya da sauransu sannan kuma gabbai su kansu sai rauni wa shaiba sannan furfura ke? ta zuwa tana ba da sakon a fara tattara kaya fa zan mai tafiya na kan hanya an fahimci wannan ko yawwa to wannan malam ya faɗa ya ce wannan eh, fatakraru littakid wannan maimaici da Allah ya na kalman iyaka so biyu a wannan aya ya yi shi ne domin tabbatarwa da ƙarfafan maganarsa ala takhsisihi ta'ala bi kulli wahidatin min al-ibada akan kebance wanda Allah ya madaukake da kowace ɗaya daga cikin waɗannan ibada min al cewa ibada abu ne daban mai zaman kansa wanda shi kadai ake ma sannan al-isti'ana neman taimako ita ma ibada ce mai zaman kanta wanda ake ma Allah wa ibrazul istidlali sannan kuma an maimaita hakan saboda a bayyana a sarari mutum ya gane ya kankan da kanshi bil munajati a yayin da yake ganawa wal khitabi kuma yake magana da Allah kun tuna a baya hadisin da muka karanta din mai karanta suratul fatiha yana magana da Allah ne ko in ya faɗa Allah ma yana faɗi to wannan maimaita gare ka gare ka din ma'ana jinjina ne Allah kai kadai ne kai kadai ne in ba kai ba ba wani kuma in kai yayiwo in ba kai ba ba wanda isa yayi to sai malam ya ce gaba ta biyar wal muji'u bi nunin jam'i fi qawlihi zuwan da aka yi da nunin jam'i nunin wanda take da jama'a da aka ce na abudu ba a ce a'budu ba ai kai kaɗai ke karanta sura amma an ka zo karatu ba za ka ce a a'budu wa a asta'in wannan qur'ani ne a qur'ani bane kaga amma a magana ta ma'ana yayi ma'ana amma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka zo da nunin jam'i kai ya ma guda karatu haka ne ko ba haka bane to zuwa da wannan nunin din da zuwa a na'budu da zuwanta a nasta'in ƙila, malamai suka ce li'anna makama a lallai domin matsayin da kake na tsayuwa gaban Allah kana sallah lamma na aziman yayin da ya zamto matsayi ne mai girma ko da mutum ya je wayansa ta ringin ya yake ji wani na gaban sarki sai a ji wayan tana ringin ya za ka gani masu fushi da fushin wani sai su fara balla masa harara kamar ya zagi sarki haka ne ko so shi kanki zai jibe da natsuwa to ina ga gaban Allah subhanahu Wata'ala? Aika ai kaga ƙarshen natsuwa kenan ko shi yasa har annabawa duk da ƙarfin imaninsu ƙarshen abin da suke guri shine su ga Allah kamar annabi Ibrahim da ya rabbi anzur menene ka taimake ni anzur zuru ilai ganka ya Allah Allah ta lace ce lan tarani ba za ka gani a nan duniya ba amma gobe za mu haɗiya ibrahim annabi Ibrahim ko Musa to yayin da wannan matsayin ya kasance matsayi ne mai girma na tsayuwa gaban Allah lam yastaqilla bihi alwahid sai zamto bai takaituwa ko bai cin kansa ga abu ɗaya. istiqsaran li nafsihi kuma mutum na cewa ne gare kai kadai muke yi wannan ya nuna istiqsaran li nafsihi nuna takaituwa ga kansa wastisgaran laha da kuma nuna cewa shi karami ne kana nuna kai karami ne wanda kake magana da shi shine babba falmuji'u bin nuni dan haka zuwa da nunin da aka yi a wurin na da nasta'in li qasdi tawadu dan anufaci kankan da kai ne la li ta'zimun nafs ba don girmama kanka kai ka nuna kai kai wani abu bane kun ga ai nunin ɗin da take zuwa galibi idan Allah ya tashi magana yana yi ne don isa da nuna kamala hmm? kamar faɗinsa game da alƙur'ani ya ce mai inna nahnu nazzalna dhikra wa inna na hula lahafizun Allah ce mu ɗinnan mu muka saukar da Alƙur'ani, kuma mu ɗinnan mu za mu tsare shi da ƙin mai ƙi da san mai so kun ga mu da ya faɗa isa ne ko haka nan alkiyama da yake tashi nuna al'amarinta sai ce mene inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un mu dinnan inji Allah nahnu narithul ard mu za mu gaje ƙasa za a zo lokacin da ba kowa akan wa ilaina yurja'un kuma gare mu ake maida su ashe kaga mutuwa ba ta da daɗi? dan din kaji an ce a mai da shi ran shi bai so ba tilasta mai da mutum Allah kai mana gamdakatar to wannan kai anan da kace na abudu na abudun ka ba irin na Allah ne a can da shi ke nuna isa ba da kace muke yi ba dan iza bane shine abin da malam ke nufi ba dan kana nuna kai wani bane a'a kana nuna matsayi ne na shi Allah subhanahu wataala wakila wasu malaman suka ce yajuzu an takuna ta'zim zai iya halatta kuma ya zamto kayi hakan ne don girmama kanka game da abin da kake ma Allah ka annahu ka sai ya zamto kaman ƙila lil'abdi abdi kaman an ce ne da bawa idan kun tafi ibadati idan har ka kasance sai zama ayan abin da take nufi idan kun tafi ibadati idan har ka kasance da gaske kana cikin bautan Allah da gaske fa'anta anta sharifun to kai mai daraja ne ce wanda kai na abudu yanzu kai mai daraja ne tunda kana bauta cewanka nasta'in yanzu kai mai daraja ne tunda kana neman taimako wurin Allah ba wurin wani Allah ba kun fahimci magana na taɓa ba da wani labari ban san ko a nan ba ne wani ban au abuja ne wani ban Allah da ne addu'a a haram zan fita sai na ji addu'an ta ni kai na irin ta ban dariya irin addu'an 'yan Najeriya. Sau ni ɗan Pakistan ne ke cewa da ni wata haƙƙa mamal Ka'aba, Ustaz kana dariya gaban Ka'aba, gaban Ka'aba. ta ce mai tuwa Allah ne ba ka'aba ka ce fa Allah ubangiji ai ba abun ki ba ne da takin hankali wai tuwa zan dariya anan na ce bai ba za ka gane wai zai gane na ce ba za ka gane ba ya ce zai gane na ce to kai ba ɗan Najeriya ba ne ya ce in ne mai bayani zai gane na tsai da shi na ce addu'an da na yi cewa na ya Allah zan koma Najeriya ka kai ni lafiya kuma Allah kai ka halicci Najeriya nan ba wai saninta ba kai ka halicce ta Allah ka sani ƙasan nan in ba kuɗi ana walaƙanta, Allah ka bani kuɗi <laughs> to shi ne na ji ni kai na irin addu'an ta yi min wani bambara ƙwai. wai raƙumi a kabar in ji mata ko to shi ne sai tun tsire da dariya shi ma sai na ce aha, wa an ta tad haƙa mamal ka'aba to yanzu kai ma gaban ka'aban kake Ta ce ba za ka gane ba shi ko wutar lantarki ba a ɗaukewa kila tun da aka haife shi bai ta gana an ɗauke wuta ba da zai zo ne ga inda ake sace mutane sai ya gudu to malai yace kamar cewa ake matukar kana bauta wa Allah to ka sa a ranka cewa fa anta sharif kai mutum ne mai daraja Wajahu ka arid kuma matsayin ka yana da fadi faqul dan haka kace iyyaka na'budu kai kade muke bauta ma wa iyyaka nasta'in kuma gare ka kade muke neman taimako wa idza kunta kharij al-ibada amma idan ka kasance a wajen ibada ka gama sallah fala taqul kada ka kuskura a jika ce nahnu mu dinnan a cikin sallah dai ka ce saboda kana da daraja na bauta amma idan ba a cikin ibada bane to kar a jika ce mu saboda cewanka na mu alaman girman kai ne da nuna isa wala fa'alna wa ghairi zalika wala fa'alna kuma eh, nahnu fala taqul kaka ce nahnu karka ce mu dinnan wala fa'alna ko kace mu ne fa muka aikata wa gairi zalika da makamantan wannan duk ba a bukatar su daga wurinka da alama ce ta girman kai wani maganan kuma wakila malamai suka ce li'anna al-maqama maqama ubudiyya matsayin bauta da karanta fatiha a cikin sallah matsayi ne na bautan Allah waftiqarun ila rabbi ta'ala kuma matsayi ne na nuna tsananin bukatuwa zuwa ga Allah wa iqraru bil faqati kuma matsayi ne na tabbatar da talauci da rashi da nema ila ubudiyatihi zuwa ga bautan Allah shi kadai wasi'anatihi da kuma matsayi ne na neman taimakon sa wa hidayatihi da neman sa. ai dan haka abin nufi nahnu ma'ashara abidu ya Allah da nace na abudun nan ina nufin mu dinnan taron ka ne ya Allah muqirruna laka bil ubudiyya wanda muke tabbatar maka da bauta wa hadha kama yaqulu al abdu lil malik wannan ya yi daidai da yanda bawa zai rinka fada ma wani mai mulki al sha'anuhu wanda ake girmama al'amarinsa shi wannan mai mulki ɗin? sai ka yana na cewa nahnu abiduk zan kai dade ai mu ne wa mamalikuka sannan kuma ai mu wanda kuka mallaka ne sai abin da kace your wish is my command kaji makaryaci kuma yana fita zai zage shi yana canza fati zai zage shi wa tahta ta'ati ko kaji sun ce aimu masu biyayya ne sai ce mu alhalin shi kadai ne sauran duk ba gaskiya bane wala nukhalifu amrak ranka kai dade ai ba mu saba ma al'amarinka fa yakunu hada ahsan idan ka gaya ma shugaba irin wannan sai zamto shine mafi kyawu wa a'zama mawqi'an ko mafi matsayin abinda mutum zai samu wanda yafi dacewa indal malik a wurin mai mulki min an ya kula fiye da mutum ya zo masa magana ya ce ana abduka ai ranka ya daɗe ni bawanka ne wa menene wa mamluk wa mamlukaka kuma abun mallakanka ne sai abin da ka ce in yi kaga ya nuna shi kadai ne wali hada qala wannan yasa inda zai ce ana wahdi mamlukak ni kadai ne bawanka wasta maktuhu wannan cewa ni kadai ne bawanka din. sai ya kai zuwa ga sarkin nan ya fushi ko ba haka bane sai gana shebe da kowa mikael ka duba saman garin nan duba ka ba mu fatawa kaji yawa majalisin mata ne ba maza ba ga kaman gabas na hararana a tana mun murmushi afwan astaghfirullah <laughs> murmushi gabas ke mun astaghfirullah fa idza qala dan haka idan mu ce fa'iza ƙala yin mutu ce ana wa kullum man fil balade menene mamalikuka ai da ni da duk wanda ke garin nan bayi abin mallakanka ne wa abiduka kuma bayinka wa jundullak kuma rundunanka ne ranka daɗe kana azam wannan sai zamto kafi girmama shi wannan ranka dade da kake magana da shi wa afham kuma ya fi nuna alaman girma da isa li'anna dhalika yatadammanu domin wannan maganar naka yana kunsan anna abiduka kasirun jiddan lallai bayinka suna da yawa ya kai ranka dade wa ana wahidun minhum kuma ni dinnan mai magana ɗaya ne daga cikin su koda baka ga sauran ba muna nan da yawa wa kulluna mushtarikuna fi ubudiyatik kuma dukkanmu muna tarayya a cikin bauta maka wal isti'anatu bika da neman ka wa talabul hidayati minka da kuma neman shiriya daga gare ka mika'il in tafi kan yano na biyar ƙauluhu faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu ta farki madaidaiciya ƙarƙashin wannan akwai abubuwa kamar haka na farko faɗin Allah ta'ala ya ce ihdina ka shiryar da mu fi'li amrin wannan fi'li amri ne lakinnal maqsud bihi du'a sai dai abinda ake nufi da shi shine addu'a ka shirya da mu ta farki madaidaiciya ma'ana muna roƙonka la haqiqatal amr ba wai haƙiƙanin umarnin ba li'annahu talabun min al-adna domin wannan neman na cewa ka shiryar da mu nema ne daga wanda yake ƙasa al-adna mai ƙasa wanda yake ƙasa a matsayi wa huwa makhluq wato shine mutum mai yin addu'a ila al nema yake daga wanda yake mafi ɗaukaka wa huwa al-khaliqu subhanahu wanda wannan madaukakin mai daukakan shine Allah subhanahu wata'ala na biyu ta'diyatul fi'li an samu ta'addi na fi'li ma'ana fi'li ya ci gashin kansa ihdina ya ci gashi ne bi nafsihi da karan kansa ba ce ihdina ihdina ila siratal mustaqim ba mala yace adam ta'adiyatihi bi harfil jarri ba a samu yayi ta'addi da wani harafi na jarri ba fi qawlihi subhanahu wa ta'ala a cikin sa subhanahu wata'ala da ce ihdina siratal mustaqim bai ce ihdina ila siratal mustaqim ba ba mu ga ila a gaba ba kun fahimci magana ko min ko makamantansu a'a ihdina kawai ta kace siratal mustaqim ma'ana ihdina ta yi ta'addi da kanta ajli anna an an yatadammana talabul hidayah domin sakamakon ka gane ya kunshi wannan shiryan da ake magana hidayatul ilm shiriya ce wanda ke cikin ilimin Allah Allah ya sani kuma shi zai shirya din wa hidayatu tawfiq da kuma shirya na abin da ya shafi dacewa a takaice shirya kala biyu ne akwai hidayatu eh, min ad-dalalah wal irshad shiriya na kai ma mutane bayani ka karantar da su ka nuna musu gaskiya kai musu wa'azi wannan kowa ya mallaki wannan shiriyar. Shi ne faɗin Allah ta'ala wa la tahdi ila siratul mustaqim kun ga ya ta'addi da ila din wannan tahdi ila siratul mustaqim kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici bi ma'ana kana bayani kana wa'azi kana karantarwa akwai kuma dacewa hidayatul tawfiq shirya ta dacewa wanda ba wanda ya mallaki wannan sai Allah ita ce anan kun fahimci magana Allah kaɗai ya mallake ta shine faɗin Allah wa innaka la tahdi man ahbab ba ka shiryar da wani don kana son shi duk yadda kake son mutum ba kai saka shiryar da shi ba sai Allah ya shiryar da shi an fahimci wannan Allah ya datar da mu Mika'il me ka gano to gaskiya nan da mu tsaya Waje ta je ruwa ya mata duka gobe ba zuwa majalis musamman in ya kai ta kemis yace ce malamin ku yana da zafi malam bai da zafi